وان ربك لهو العزيز الرحيم kuma haƙiƙa ubangijinka ya kai wannan manzo shine mabuwayi mai ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin ƙai ga wanda ya tuba cikin bayansa